ni daga cikinsu su ka kyale makareta la yasta'dhinu kal ladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin ba aikin waɗanda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama imani na gaskiya bane su nemi izinin ƙin zuwa yaƙi da dukiyoyinsu da rayukansu akan tafarkin Allah daga wajenka ba ya kai wannan manzo aikin su shine su fita cikin lokacin da aka ce a fita su yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu Allah yana sane da masu tsoronsa daga cikin bayinsa waɗanda ba sa neman izinin ƙin fita sai dai inda